viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar yadda kuka sani ni ce taku Halimatu Sadiya wacce aka fi sani da Sayyada Sadiya Haruna Madam Serious a Business Enter. Jama'a ban san ko wannan abin yana muku ba idan aka dafa aka kamu ni ya fi min daɗi aka in dafa da kaina. Anyway bayan mun gama breakfast sai muka fita muka ce bari mu je mu yi ɗanyi shopping kaɗan wanda bai wuce ɗaya biyu haka ba. Bayan mun dawo daga shopping muka zo muka tarar muka tarar da wannan special garau garau when i say special garau garau ku gan abin da nake nuna muku oh my god so bayan mun ci garau garau i love it i think i'm going to make it by myself tomorrow insha Allah bayan mun gama na ce to bari in shiga kitchen in dafa favorite food dina ni da kaina da kaina because those days and eh, the way i dey eat even me the thing dey ginger my body anyway nan nama na ne na saka albasa time magi, na ɗauka korina sai na saka. bayan na saka sai na ɗauka sai na sa shi akan wuta sorry ban nuna muku gurin da na sa garlic and ginger ba saboda karnan nama sai na ɗauka na gaggarwaya na sa a nan bayan na gaggarwaya bayan abin da nake so sai na ɗauka ruwa sai na zuba bayan na zuba ruwa sai na rufe shi na bar shi sai na ɗauka wani tukunya na a gefe sai na zuba manja bayan na zuba manja na zo na ɗauka albasa ɗina sai na zuba a ciki bayan na gama zuban albasa ɗina sai na ɗauka wani tukunya na a gefe sai na sa ruwa sai na koma kan manjana da albasa na gan ya soyu ya bani abin da nake so sai na sa a targo bayan na sa a targo sai na ɗauka jinja an garlic shi ma na sa na ruwa na yana inkurin tafasa sai na zuba mishi ruwan kanwa wannan da kuke gani nake zuba a ciki ruwan kanwa ne wato jikakken kanwa anyway sai na zo na ga wannan ma ya soyu sai na ɗauka kifi na sai na zuba bayan na zuba kifi na wannan kuma daddawa ne sai na sa daddawa na bayan na sa daddawa na sai na ɗauka spicy ɗina sai na saka bayan na saka sai na zo na jujjuya shi na jujjuya shi na jujjuya shi saboda ya bani wannan taste da kanshin nan kun gane ga nama na already sai na zuba a ciki da ruwan nama irin ina son kayan miyan da naman irin su dafu ya shiga jikinsa sosai kun gane ai already ga kayan miya na yana dahuwa sai ga ruwa nan da na saka mashi kanwa sai ya tafasa bayan ruwan ya tafasa sai na ɗauka kuɓewa na sai na hanta ya shi a ciki bayan na ɗauka kuɓewa na na zuba a ciki sai na zo na ɗauka cokali sai na garwaya bayan na garwaya na garwaya ya bani abin da nake so finally i was like wow this is what i want sai na zuba ruwan sai na zuba a ciki mutane idan na girki suna son su ce mun sai ya da baki yi salad ba most especially idan na dafa shinkafa abin da muke cin a gidan shi nake yi fa ba zan yi abu don in zo in burge ku ba kun gane yawwa kowa da nashi ku idan kuka tashi yin naku sai ku yanda kuke so sai ya da a pepe soup da wancan kifin to na yi jama'a ya kuka kalla kuɓewana. na oh my god i swear to god wannan kuɓewan ya yi daɗi beyond my expectation ni karan kaina ban san zai irin wannan daɗin ba ni kaina ya san macini ne ya yi irin daɗi ya ji daddawa wayo Allah ga atargun nan ya yi daidai daidai ga miyan bai yi ruwa ruwa ba in fact ina gan babu irin miyan da na iya a duniya irin kubewa saboda is my favorite in ka gani ina tuwo in zan ci wannan tuwon to kubewa ne banda kubewa wai wani irin su karkashi waye kawai idan na ci su na ci su ne amma ba wai dan ina so ba amma kun ga wannan I don't mind eating it safe rana yamma ina son miyan kubewa to be honest bayan na gama kamar da kuke kallo a nan sai na yi mana sabe yawa jama'a kun tuna wannan kayan da na ce muku wani fans ina ya kawo mini wallahi na manta gaba ɗaya kayan sai yau nake samu dama nake buɗewa To, bawan Allah wanda ka yi min wannan kyautan, Ubangiji Allah ya saka maka da gidan aljanna. Ubangiji Allah ya raba ka da duniya lafiya. Ubangiji Allah ya sa ka yi tabbacaccen tuba kafin ka koma zuwa ga rabbana. Ubangiji Allah ya sa duk sanda ka mutu annabi ya san zuwan ka ya karɓi bakoncinka. Na gode, na gode, na gode, na gode. ubangiji allah ya saka da alkhairi an daɗe da bani wannan kyautan amma wallahi jama'a ba zan ɓoye muku ba na manta sai yanzu nake buɗewa zan yi amfani da su idan muna cikin masu rai da lafiya na gode sosai masoya na masu kallon bidiyo dina masu mani liking da comment allah ya saka muku da gidan aljanna